الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جبت يقول قوليا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ما هل يحسن ميقوى ميقومي wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi biyu ga watan ramadana hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin masa zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi domin raya wannan lokaci mai albarka da littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan majalisi ya zama sanadiyar tsarin kusanci zuwa gare shi ya gadar mana da samun yardarsa da rahamarsa da jin kansa ya Allah muna roƙonka kamar yadda muka taru a wannan ɗanki naka mai albarka ka tara mu gaba ɗaya a jannatul firdau da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da sauran musulmai gaba ɗaya idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro tattaunawa da bayanai waɗanda suke da alaƙa da sura mai albarka suratul munafiqun yana da matukar muhimmanci mu ƙara jaddada cewa uslubin karatunmu zai tafi ne kan ƙoƙarin duk wata hanyar da za ta taimake ka wajen tasirantuwa da ayoyin da za mu karanta fahimtar su da narkar da su a rayuwarmu ta yau da kullum da ambatar duk fa'ida ta kusa da yardar Allah wacce za ta ko nesa wacce za ta taimaka wajen ƙara mana fahimtar girman littafin Allah da matsayinsa da dalalarsa kamar yadda ya daga cikin malamai yake cewa inna tadabbur al-qur'ani al-karim yurithu fil qalbi ihsasan wa ijlalan لله سبحانه وتعالى ومعرفة عظيم قدره ومكانته yake cewa tadabburin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da tasirantuwa da shi da ƙoƙarin fahimtarsa ina taimakawa wajen samar ma zuciya da fahimta da sanin da ƙara fahimtar girman Allah da matsayinsa tasirin da mutum yake samu lokacin da yake wannan ibada ta fahimtar ƙur'ani da ƙoƙarin tasirantuwa da shi yana samun wani tasirin da bai taɓa jin irin shi a wata magana da kunnuwansa suka saurara ba ko kuma waje zance da ya taɓa karantawa ba babu sai akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ko malaman ilimin ƙur'ani da za mu ji suna tattaunawa mai faɗi a kan mukan ƙur'ani yadda ya sauka ina ya sauka har saukar ma a ya sauka ne a makami abin nan habari safari shita'i saifi an saukar lokacin sanyi lokacin damuna lokacin kaza a ga cikin gari ko a bayan gari a wani yanayi manzara masu sama ya samu wannan wahayi har ka gangaro mujmal muqayyad muhkam mutashabih dukkan waɗannan bayanan da malamai suke yi ƙarshen maganar inda ake so a kai a kai ka zuwa zuwa da littafin Allah ka ƙara sanin girman mai maganar din ka fahimci wajabcin bauta masa shi kadai ba tare da ka haɗa shi wani a wajen bauta ba wannan yana da kyau ku fahimce shi sannan mu rika halarto da shi ko da shi sanda muka ji wata ayar Allah ana karanta ko ana fassarawa ko kuma idan muka samu kanmu a wani majalisi na lissafin Allah subhanahu wa ta'ala na'am akan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون سورة المنافقون لجدن سورة لك رأى موانا سورة كاسن شوى سورة جيدة تكمشي أبو بوا كمرهكا أبو نفركم سفوف المنافقين abu na biyu ɗabi'unsu da halayensu abu na uku yadda suke mu'amalantar mutane da zamantakewarsu da mutane abu na hudu yadda suka fahimci addini da yadda suke kawo ma addini barazana ta hanyoyi daban-daban abu na biyar yadda suke zama wani shinge ko katanga tsakanin addini da masu imani kullum manufarsu kullum burinsu ya za a yi su rage a kallin da addini yake da shi da shekinsa ya za a yi su samar da wata katanga da za ta hana mutane tsallakowa cikin da'irar addini sannan kuma abu na shida kullum daga cikin siffofinsu da tunaninsu shi ne ya za a yi su rage ma masu addini kima da martaba a cikin al'umma domin kada addini ya zama mai farin jini daga jin wannan surar sunan ka san cewa za ka yi hasashen cewa insha Allah za a ambaci irin waɗannan sifofin kamar yadda idan ka ji an ce suratul mu'minun ka san me za a ambata shi yasa wato Allahu akbar Qur'ani yana isar da saƙo ne ga kwakwalen mutane bisa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sani na yanayin ginin da ya yi ma kwakwalen da tunaninsu. Da aka ce, al'afla mu'minun, kowa kwakwalwar shi za ta fara tunanin su suwaye waɗannan da aka ce sun sha sun more sun rabauta. Ko? To, Allah mafi salatihim kashi, Allah dina, Allah dina haka da sauransu. to haka nan ma da aka ce suratul munafiqun ta san kwanan zancen za a yi baje kolin tattaunawa ne akan waɗanda suka siffanta da wannan mummunan sukar ta munafunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare hmm. yana da kyau mu fahimci cewa Qur'ani jama'a yana da wasu abubuwan da malamai suke kiransu al mahawu al-qur'aniyya al-mahawir wasu kuma sukan kira su al-mawdu'at al-qur'aniyya abinda suke nufi yanayin abubuwan da ko kuma abubuwan da alkur'ani ya fi tattaunawa a kansu waɗanda idan kai la'akari da ayin ƙur'ani za ka ce za ka iya cewa za ka kasa gida-gida gidan farko misali tauhidi kaɗai ta Allah gida na biyu tattauna kan halittun Allah waɗanda suke tabbatar da kaɗaituwarsa da ikonsa da mulkinsa da cewa shi kaɗai ya cancanta abauta masa gida na uku annabta da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da yanayin yadda suka yi abin nan faɗi tashi da mutanensu har wasu suka karɓa addini wasu kuma suka ci a gidana gaba abin da ya shafi kisoshin Qur'ani da yanayin yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin al'ummomin da suka gabata domin mun dauki izina da darasi gida na gaba abin da ya shafi rayuwar lahira da komawa ga Allah abin da zai faru da hisabi da aljanna da wuta da sauransu na gaba akwai kuma al-ahkam wa tashri'at al-qur'aniyya hukunce-hukunce da bayani filla-filla a kan shari'a da hukunce-hukuncen ibadoji da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so bayi su bauta mata. To a wannan gabar ta shida ko ta bakwai akwai wani bangare da yake da alaƙa da tarbiyya. Tarbiyyan zukatan al'umma, tarbiyyan tunaninsu, tarbiyyar halayensu, tarbiyyan zamantakewarsu. to a irin waɗannan wannan ɓangaren da yake da alaƙa da tarbiyyar al'umma akwai za ka iya cewa wannan sura ta suratul munafiqun tana da alaƙa ne da ɓangaren tarbiyyar al'umma wata irin tarbiyya tarbiyya ta zuciya kar a samu munafunci na addini tarbiyya ta ɗabi'a da halaye kar a samu ta ƙarya da sauransu kamar yadda ayoyin nan suka zayyano mana yadda zama. kun fahimta da haka a takaice dai a takaice a nan sako shine mu fahimci cewa suratul munafikun sura ce da take da alaƙa da tarbiyya ta ɓangaren abin da ya shafi tarbiyyar zuciya da tarbiyyar ɗabi'u sannan abu na gaba yana da matuƙar muhimmanci mai sauraro ya karkada kunnuwansa ya fahimci waɗannan siffofin na munafikai domin ya ƙara ƙoƙarin nesantar su sannan ya auna kanshi a ma'aunin wannan surar ina nake shin da akwai tazara tsakanina da waɗannan siffofin koko wani lokaci ina samun kaina wannan ita ce manufar sauraron ayoyin ƙur'ani din fahimci me ya kamata ka yi me ya wajibi a kanka me ya kamata ka nisanta ya ya kamata ka fuskanci al'amura na rayuwa ko na addini idan za a munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzansa sallallahu alaihi wa sallama idan munafikai suka halarta majalisinka wannan lafazin na idza ja'aka kafin dinnan tana ƙara nuna martabar manzabar masu da darajarsa da ƙimarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ƙur'ani duk inda ka ji an ce ka ba tare da an faɗi wani ba kawai aka yi tsalaƙi fiyayyen halitta ake magana da shi to darajar ta kai da idan aka yi lamiri kawai gare shi yake eh, zuwa ko ake fuskantarwa zamirin fitar in dai ba akwai wani siyaki da yake fitar da uslubin magana daga fuskantar da zancen zuwa ga manzara masu salama ba zuwa wani Kamfaninta, kamar yadda aka ce wazkur misali kai tsaye ci ake nufi Kika wannan yana nuna martaba da daraja ta yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara mana kaunarsa Allah ya tsara mana a san shi da san sunnarsa Allah ya rana mu a kan sunnarsa Allah ya karɓi rayuwarmu a kan tafarkinsa Allah ya tayar da mu a cikin tawagarsa Allah ya arzuta mu da samun cetonsa Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad idza ta'ata almunafiqun akai musu alif wal lam almunafiqun tambayi ne stam daga Allah cewa su faga su tukkan su da sunan su sunan yanka shine an annifaq kamar yadda sunan yanka na wanda ya imani al-mu'min siffana ko sunan aikin al-iman kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd kaga ga tukkokin su ga sunayen su ga bayanan da Allah subhanahu wata'ala ya akan su idan ja'aka al munafiqun su ne suka zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka taso suka zo wannan yake nuna cewa akwai guilty conscious tare da su akwai jin cewa akwai matsala bari mu zo mu toshe duk wata kafar da za ta sa a yi mana wani tunani ba haka ba shi yasa suka fara tun da wuri ko ku sa mana sai an tambaye ku in kuma kun yi imanin da gaske to a gani a kasmana da aikin ku amma su kullun yahsibuna sai sayhatin alaihim shi sa dole su taurin bayani in nashhadu innaka la rasulullah sai su ce wallahi nashhadu anan ba suna nufin kai tsaye wai mun shaida ba ne. Eh, mun shaida amma tare da rantsuwa kamar yadda muka sani eh, a shahada a larabci takan zo bi ma'ana alhali rantsuwa wani lokaci in wani balaraban da larabcinsa ya kai ya kawo zai iya ce maka nashadu ko ashhadu yana nufin shaidawa tare da rantsuwa kamar yadda wani balaraban kawai yake cewa wa ashhadu inda Allah anni uhibbuha فهذا لها عندي فما عندها فما عندها لي وأشهد عند الله أني أحبها nake cewa ba za ka ce na shaida ba in ka ce ka shaida sai a ce ala gafarta malam larabcin da yi shiga ba har yanzu wa ashhadu inda Allah ina rantsuwa da Allah anni uhibbuha shi yana santa ba ni ba fahaza laha indi yake cewa wannan shine abinda abin da take da shi a cikin zuciyata ita kuma dan Allah ta mun bayani fama inda haliya a cikin zuciyarta meye nike da shi na rabon kauna da soyayya in ji shi ba to kaga anan sai yace wa ashhadu inda Allah ba za ka ce ina shaida ina rantsuwa da haka fassarar anan ita ce qalu shahadu, muna rantsewa me yake tabbatar da wannan innaka la rasulullah ai nahlifu innaka la rasulullah kuma sun kawo innaka inna da da da abin nan allati tufidu tawkid yake nuna karfafa zance domin su nuna cewa wannan bayanin bayanai ne na gaskiya da suke fitowa daga can sasannin zukatansu amma ina Allah ya tona maka asiri kamar yadda za mu zo mu a gaba insha Allah qalu nashhadu innaka la rasulullah sai ka ji suna rantsewa suna cewa mun yadda mun shaida muna da yakini cewa kai tabbas sako a dan sako ne zakada ne daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ya'lamu anan shi ma yana iya ma'ana biyu yana iya ɗaukan ma'anar rantsuwa al'ilmu a larabcin jama'a kai hakuri larabcin nan shi ne fifiken tashi in babu shi babu zance al'ilmu a larabci wani lokaci yana zuwa bi ma'ana alhalif shi ma kun fahimta sau da haka wani lokaci in ta ji wani ya ce maka allamu an na kaza sai daga baya zo ya ce jiya fa na rantse sai ka ce yaushe ka rantse ai ka ce ka sanya ya ce algafa da ai ilimi ma yana zuwa da ma'anar rantsuwa a larabci mun fahimta wala qad adintu ولقد علمت لتا ولقد علمت wani mai hikima wani mawaki ina kokarin tuno baitinsa yana cewa ina rantsuwa da Allah cewa ah, na tabbas adali na zai zo to rantsuwar da yayi anan rantsuwa ce da aka markada ta da sani shi yasa ya hada ta da al'ilm bai sai halaftu ba saboda ciran ita rantsuwa tsabar rantsuwa ba lallai ta fa'idantar da ya tsini wanda aka sarka shi da ilimi sau da haka a takaice dai a ilimi yana iya zuwa da ma'anar rantsuwa sau da haka wallahu ya alamu in ta ɗauki wannan ma'anar ta farko ya ka ce Allah yana rantsuwa da manzancin manzan rahama sallallahu da tabbatar da cewa da ta da ne da wajensa ko kuma ya alamu bi ma'ana al cewa Allah subhanahu wa ta'ala eh haka ne abinda kuka faɗa na cewa kuna rantsuwa da gaskiyar manzancin manzan rahama salama, wannan lafazin gaskiya ne amma ƙarya ne a cikin zukatanku kun fahimta hmm. Allahu ya'lamu Allahu ya'lamu innaka rasuluhu ya wallahu munafiki na da lakadibun kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa abinda munafikai suke faɗa cewa suna gaskata manzancin manzara masu salama wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce wannan maganar da suke a nan an faɗi siffa biyu daga cikin siffofin munafikai siffar farko saurin magana kafin a nemi su magana idza ja'aka almunafiqun nan da nan kafin a shirya microphone har sun fara magana saboda ne saboda abin da muka faɗa na cewa ba sa jimirin duk wani abin da zai faru sai su ga kamar za a tona musu asiri ne kamar yadda bayani zai zo a gaba dalili na biyu ko kuma sifa ta biyu ita ce faɗan abin da yake saba ma haƙiƙanin abin da yake cikin zuciyarsa ƙarya ce biyan da aka yi masa ɗaurin minti domin a tabbatar da cewa makaryata ne shi yasa idan da za ka bi waɗannan ayoyin za ka ji an faɗi na munafukai fiye da goma sha wani abu kamar yadda mun gama fassarar fassarar ayoyin za mu ambace su insha Allah نعم أما يقول اتخذوا أيمانهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا أيمانهم جنة جنة فصدوا عن سبيل الله su waɗannan munafukan da an batansu ya gabata a baya waɗanda suke zowa majalisin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin su yi roman baka suna kawata zance da bayanai waɗanda za su nuna cewa kamar fasu masu imani ne da gaske to ga wata siffarsu siffar ita ce ittakhadhu aymanahum junnatan suna mayar da rantsuwarsu ta zama wata kariya gare su kariyar da za ta hana a yaƙe su ko a aibata su ko a warware musu ko a tona musu asiri a nan in kun lura ina rantsuwar take da Allah ya ce ittakhadhu aymanahum jannata tambaya ina rantsuwar take nashhadu kun ga wannan lafazin yana tabbatar da cewa na shadu rantsuwa ce ba shaida ba ce inda ai a nan ba a ambaci rantsuwa ba amma sai Allah ya ce ittaka zo aimanahum jinnata a ina ne rantsuwa ya zo rantsuwa ta zo wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون a nan mai rantsuwa ta zo amma a nan babu rantsuwa to amma siyakin domin ka fahimci cewa ƙur'ani kullum ayar gaba tana taimaka ma ayar ko kuma ayar da take biyo baya tana da alaƙa da ayar da ta gabata wajen tattaro bayanai da tattaro ma'anonin da za su taimake ka wajen fahimtar saƙon da aka ambata sai aka kawo cewa suna mayar da rantsuwarsu ta zama wata kariya gare su junnatan junnatan shine duk wani abin da zai kare ka daga abin da kake tsoro ko kuma abin da zai cutar da kai junnatan lafazin junnatan yana iya zuwa musallas jannatan aljanna ko wacce kowa daga cikin mu yake buri burin shiga Allah ya ba mu jannatin firdaus amin akwai kuma jinnatun Allah ya raba mata da jinnatun minar jinnati wannan ah. Kowa ai jinnatun mutanen boye ko hmm. me yasa ke ce musu mutanen boye da ba mutane ba ci gaba da karatu hmm. <laughs> sai kuma jinnatun kariya daga jannatun jinnatun jinnatun kamar yadda alfazazi yake cewa fada aula kuffarin asabatu jinnatun wa ma huwa illa min jahannama junnatun yana nufin wane sallallahu alaihi wa alihi ada qaula kuffarin asabathu jinnatun kabar zantuttuka ya tattun maganganu na waɗanda ba su imani ba waɗanda suke cewa aljanu ne suka shafi manzara masu salama sai suka haukatar da shi yadda suke cewa mahaukaci ne ko تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقول الكافرون علوا كبيرا sai ya ce wa ma huwa illa min jahannama junnatun shi kuma manzara masu salama ba wani bane face kariya daga jahannama an fahimta a takaice dai jimun da nunun da so duk inda suka haɗu so da yawa suna bayani ne a kan wani ƙoriyen abu wani abin da yake ba da kariya wani abin da ba a ganin shi me yasa aka sanya ma aljanu aljanu da jimin da nunin da nunin da shadda saboda koyuwarsu ba a gani me yasa gona ko lambu ake kiran ta da aljanna saboda shuka ta yi yawa a cikinta har ta tana ɓoye sannan ta ba a gani wajen latin alfafa kun fahimta me yasa ita kuma aljannar lahira ake kiranta aljanna hmm? saboda tuffar eh, abinda inuwar da ke cikinta saboda kuma ba mu ganta ba har yanzu sai mun je can insha Allah insha Allah Allah ya azurta mu da samu to junnatun kuma na kariya me yasa ake kiranta junnatun saboda karewa yanzu zan iya cewa misali baini wa baina sheikh usman misali junnatun misali in akwai wani abu tsakanina da shi tsakanina da shi akwai kariya mun fahimta Allah ya samu dace ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sirri rantsuwar su da yawan rantsan da suke a matsayin kariya gare su saboda ne saboda shi mai rantsuwa kullum yana tunanin za a gaggata shi to idan aka gaggata su tun da masu sauraron su manzara masu salama ne da sahabbai masu imani masu ƙarfin zuciya sai su gaggata su to ko ba komai kafin abin taɗo sirrinsu dai ai za su ɗan jazaren munafunci tana rayuwa kafin ta bayyana wannan jan zaren da za su da lokaci ne tsawon da za su samu kariya to shi ne adan da rantsuwarsu ta yi musu ko kuma nafija ko sakamakon da suka samu na yawar rantsuwa to za ka iya cewa wannan siffa ta rantsewa a kan karya, ita ce siffa ta gaba ta munafukai shi ya sa sunan Allah suna ne mai girma mai daraja ba a so a rika ambatan shi sai akan abubuwa masu girma shi ne sirrin rantsewa dalili shi ne duk lokacin da ka rantse da zarar rantsuwar ta shigo a sami ne saboda ka ambaci al'adu. Hmm. to idan mutum ya kasance yana rantsewa akan ƙarya to kaga bai san darajar wanda ya rantse da shi ambaci saboda haka ambatan bai da amfani da shi kun fahimta kar ya kasance ana rantsewar ne amma ita kanta rantsuwar tana bayanin cewa a karyata ta halafat lana Allah ta kuna uhudana fa ka'annaha halafat lana Allah ta fi yake cewa mutumiyarsa ce ta rantse tana rantse mata cewa ita fa mutuka raba tsakaninta da shi ba za ta ci amana ba sai yake cewa amma lokacin da take rantsewar nan lokacin da take rantsewar nan saka annaha halafat lana Allah tafi kaman tana rantsewa cewa rantsuwan nan da nayi rantsuwa ce na cewa ba zan cika alƙawari ba wannan ita ce rantsuwan munafiki ittakhadhu aymanahum junnatan wa saddu an sabilillah sai suka zama masu hakan da bayan Allah daga bin tafarkin gaskiya Inna hun sa'a ma kanu ya'malun lallai kai duk inda suke aikin su yi muni me yasa yi muni saboda suna koya abinda suna bayyana abinda zukatan su suke koyewa saboda me saboda suna rantsuwa kan karya, saboda me ba su tsaya nan ba sun gangaro har sun kai da'irar a kasance mutane daga bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala abin tambaya a nan jama'a abin ne yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ta yake yawan mana bayani akan munafincin munafikai me dalili waɗannan munafukan da aka yi bayani akan su ba a wannan zamanin suke ba a zamanin fiyayyen halitta suke to me yasa aka wanzar da ambatan su da tufofinsa har rana ita jiya ita yau ita gobe ita jibi har illa ma sha Allah sakon anan ka gane cewa munafunci bai kare a daular farko ba munafunci har yanzu yana nan hasali ma faɗi yake yi dukkan wata siffar da ka ji an ambace ta fita munafuncin munafukan nan na zamanin mazara masu salama to munafukan yanzu suna da irin wannan siffofin har da kare saboda su ai suna da wasu instruments na munafunci da yaɗa su wanda babu da yaɗa munafuncin wanda a wancan zamanin babu shi a zamanin manzara masu salam akwai tiktok akwai instagram akwai facebook akwai kaza wanda in ka matsa wani munafunci yanzu a kafan biyar ya kai bangon duniya a kaga munafuncin mutanen yanzu da waɗanda suka siffanta da munafuncin idan suka watsa shi suka yaɗa shi tasirin shi ya fi tasirin munafuncin mutanen farko ko sai ka gane dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake yawaita mana bayani a kansu dalili na biyu shi munafuncin nan jama'a yana ma duk wani ci gaba na al'umma da bai bai duk wani fikafikan da al'umma za ta kada ta samu ci gaba duk al'ummar da munafunci ya bayyana a cikin sai an sare mata fuka-fukan ci gaba duk zumuncin da ya kullu idan munafunci ya shigo saikin ko da'irarsa ko zagayensa ya kewayensa to sai ya daɗa wannan zumuncin kai haka zuciya da ƙwaƙwalwar da ta bari munafunci ya shige ta to sai ya ruguza hasken ta mata dalili na uku idan aka ambaci siffofin waɗannan mutane siffofin munafunci sai mai sauraro ya ce a'a wata hanya aka bi wajen magance su a zamanin farko to ashe wannan al'ummar idan tana kan ci gaba ta kai ga nasara ta kai ga gaci sai ta bi wancan tafarkin da aka bi a zamanonin farko ko zamanin da ya gabata domin ta maganta munafuncin munafiki mun fahimta alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هذا اتخذوا إيمانهم وتحنى أكل وجرد ذاته أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عنهم الشيء أطيب من أن كنت لأن أنت قل ذاك قول كذا فيك تنكى مثلا فأعرض عنهم أقيم من أن كنت لأن أكيد فيك تنكى مثلا akwai munafuncin da sai ka nemi wanda ya yi munafuncin ka masa wa'azi wa ihun akwai munafuncin da in aka yi sai ka murza gashin baki wa kullahum fi anfusihim qawlan zabira sai ka dan ido shine fi anfusihim qawlan zabira zancen da zai daka masa zuciya zancen da zai hana su bacci kun fahimta Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yata'a bi idnillah ashe daga cikin maganin munafincin munafikai rike sunna mutu tarar kun fahimta wannan fa'ida ce mai girma a ƙarƙashin waɗannan ayoyi Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambaci munafincin munafikai kawai sai ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yata'a bi idnillah kuma aiki wani manzo daga cikin manzannin da muka aika ba sai dan a yi masa biyayya saƙon a nan ko fa'idar ita ce ashe daga cikin abin da yake maganin munafuncin munafukai rike sunna ta manzara masu rarrafa To, daga cikin abin da yake maganin munafuncin munafukai ka koma makarantar manzara masu salama ka fahimci ya aka mu'amalanci munafuncin munafukai daga cikin abin da yake muna yake maganin munafunci munafikai ƙara martaba manzan rahama sallallahu da bayyana ƙaunarsa da tabbatar da cewa shi kaɗai za a ba a samu iya sannan kuma kar a bambanta tsakanin littafin Allah da sunarsa ya sa masana ƙur'ani suke cewa a ƙarƙashin wannan haya ta wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi akwai tabbatar da cewa daga cikin siffofin munafikai kokarin bambanta tsakanin Qur'ani da Sunna saboda haka duk wanda kaga yana bambanta tsakanin Qur'ani da Sunna ta bangaren biyayya ga Allah ta bangaren ruko da su tare da shi akwai wani nau'i ta da addini da daga daga yana muka samu wannan daga Qur'ani kama arsalna min rasulin illa li yuqa bi idnillah dalili ne. Allah yana cewa ba mu taba aika wani manzo zuwa ga wata al'umma ba sai dan kai masa biyayya ai masa biyayya da mene idan aka yi ma ƙur'ani biyayya wa aka yi ma biyayya Allah Manzara masu salama shi ma inda eh, tabbas an masa biyayya amma cewa a yi masa biyayya yana nuna cewa ya yi wani umarni da wani abin da ba a cikin ƙwar'ani ba ke mun fahimta hmm. akwai wani abu a wajen ƙwar'ani amma daga ina asalin daga ƙwar'ani shi ne a jikin manzan rahama hmm. sallallahu alaihi wasallam kun ga anan wannan lafazin na fa'a'ari ba anhum وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ذي إلا ليطاع بإذن الله أن يوين القرآن شيء وتند الله سبحانه وتعالى domin a nuna mana yadda ya kamata a mu'amalanci munafunci munafukai duk lokacin da suka bayyana. Allah ya kare mu. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sai suka zama masu katange mutane daga hanyar Allah hanyar gaskiya daga bin ƙur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan sufa ce ta hudu ko ta biyar daga cikin sufofin munafikai duk mutumin da kaga yana hana mutane bin Allah ko yana hana mutane bin ƙur'ani ko yana hana mutane bin sunan manzaba a masarar ko kuma yana zama wani hodar da firgitamin abinda zai zamiyar da mutane akan tafarkin Allah to tare da shi ko shakka babu akwai wani nau'in munafunci liman tuƙin ƙur'ani wannan ba fahimta ba ce tabbas tabbas ne kuma hakika shi yasa har wala yau za mu ga a ƙur'anance Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta maimaita wannan siffa ta hudu daga cikin siffofin kafirai da munafikai asaddu an sabilillah an qitalun fihi kabir asaddu an sabilillah wa kufrun bihi wal masjid al haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar inda Allah ya ayyuhal ladina amanu إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لله سواء العاكف فيه والبارد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذئه من عذاب أليم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم da makamantan ayoyin da suke magana akan afsaddu an sabilillah da ƙoƙarin bayyana tafarkin Allah da manzansa akan wani tafarkin da ba shi ya kamata a bi ba ko kuma a nuna cewa kai ai wannan zamanin zamani ne na a kalli abin da yake sabo domin abi ka bar tattauna a kan wancan al'ummar da ta gabata abin da suka yi a zamaninsu wani abu ne da ya cancanci wancan zamanin mu kuma sabuwar duniya muke ciki muna buƙatar sabon tunani sabon hangen da kaza ta da fa wannan nau'i ne na munafunci nau'i ne na munafunci duk mutumin da zai yi amfani da ofis ɗinsa ko mulkinsa ko jagorancinsa ko matsayinsa ko dukiyarsa ko zancensa ko fasaharsa ko biransa ya yi amfani da waɗannan abubuwan wajen ƙoƙarin daƙila hasken addini ko zuba wa masu addini kuɓewa a hanya domin su zane ko kuma nuna addini a matsayin ko nuna masu riko da addini a matsayin ƙauyawa waɗanda ba su waye ba ko kuma nuna cewa wannan zamanin wata duniya ce sabuwa da take buƙatar sabon tunani duk wanda ya yi amfani da waɗannan abubuwa wajen yin wannan aiki to tare da shi akwai wani stamp ɗan asali na munafunci kowaye shi kowaye shi ko kuma mutumin da zai kalli wata shari'a ta Allah da manzansa wani hukunci da ya tabbata a sunnar manzaba masu kalama da ƙwar'ani ya ce ina da ta cewa ba haka ya kamata a yi ba munafiki ne wani kowaye shi magana ne akan gado magana ne akan haƙƙin mata magana to shi yaushe ya san kanshi ballantana ya san me ya cancance shi waye ya sanar da shi kanshi in ba Allah da manzansa ba An khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun shi kan shi. in ya yadda cewa yin shi aka yi to ya koma wajen wanda ya yi shi domin ya fahimci rayuwa a kai kanta ba kafin ka zo an yi rayuwa an aiko annabawa da manzannai Kakannin sun rayu sun koma ga Allah sai kai kuma ka zo kwatsam sai ka ce a'a na kai wani matsayi na tunani da hangen nesa da wayewa ina zalika mablaghuhum min al-ilm tunani ne kake yi karshen tunanin ka kenan amma lungun da ka kai na karshen tunaninka a wannan lungun ne za ka samo wani fenti da za a rubuta a goshinka na cewa kai munafiki ne ka san ana zuwa ba mun fahimta hmm. ma'ana a cikin zantuttukan su irin waɗannan munafikan na taɓa addini a cikin zancen wala ta'rifan nahum fi lahnil qawl a cikin zancen su zaka gane cewa ba su san rayuwa ba su komai ba wani fahimtar rayuwa shi ne bin Allah da manzansa idan kana neman wayayyen mutum shi ne wanda ya yarda da komawa zuwa ga mahalittinsa ya koyi yadda zai yi tunani ya koyi yadda zai yi rayuwa ya koyi yadda zai mu'amalanci mutane saboda ne saboda sanin cewa shi fa bai san komai ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana da ilimin da bai farko bai da karshe wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi yasa yake da matukar muhimmanci bawan Allah duk wata dama da ka samu ko da kai ɗan jarida ne duk wata dama da ka samu ko da mai wani firji ne da kake rubutu kar ka kuskura ka zama wanda zai yi sanadiyar ɓata addini ko ɓata masu addini ko yin wani abin da zai nuna cewa akwai koma baya a cikin bin tafarkin Allah da Allah wallahi al'azim wannan addinin na Allah ne duk wanda ya nuna ma addini ya sai Allah ya karya yatsarsa kuma ya rubuta da shi ba a taɓa wanda ya taɓa yin wannan ya sha ba ba a taɓa yin wanda ya ma addini ya ya sha ba saboda ne sammai da ƙasai da kake ganin su an samar da su ne fa saboda wannan addini su taimaka ma mutane wajen bin Allah su zama wata aya da take tabbatar da kaɗaituwar Allah da mulkinsa da ikonsa da saboda dimmar rinsun a gaban Allah da mai kauya. A kafa duniya shekara miliyoyi wani a haife shi da rayuwarsa duka shekara ɗari ko ƙasa da haka kuma ya zo ya ce ba haka za a yi kuma Allah ya tsare shi. Sau da haka mu shiga taitayi mu da damar da Allah ya ba mu kowace irin ce damar mulki damar fasaha damar koma ne ce kake da shi a rayuwa ko yi kokari ya zama maka tsananin da zaka taka ka ciyar da addini gaba sai wannan abin ya zama ta alkhairi idan ka koma da na'am ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الله سبحانه وتعالى يشي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أنا أكافر من فائدة ورمفسر آية الله سبحانه وتعالى يشي su waɗannan munafukan sun samu kansu a wani yanayi da wani hali halin shi ne jiya da shekaran jiya sun kasance masu imani sun makafaru daga baya sai suka kafarce suka yi riddace faƙubiya alan ƙulubi sai aka yi musu wani stam wanda ya tsuke zuciyarsu zuciyar ba za ta ƙara ganin wani haske ba ballantana ta fahimci shi ballantana ta fahum la yafqahun kwakwalwarsu ta zama dukka ta daskare ta bushe ba ta da rai ballantana zuciyarsu a samu connection ko sadarwa tsakanin zuciyarsu da kwakwalarsu wannan siffa ce daga cikin sufofin munafukai siffa ta biyar kenan ko ta ashida kenan ko hmm. ashida wanda wannan siffar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata ma'ana siffar ridda ce an yi imani sai a zo a bar addini wannan siffar tana nuna mana adalcin Allah dama ko mai take tunani wanda bai yadda da zalunci ba inni haramta zulma a nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ألا وما ربك بظلام للعبيد ألا دينا نشي هو دين الأشياء منافقي أكي مجانا أكنس وأن لسك تشوتد من ذرا ما تسلم وأن لسك أيضا من ذرا ما تسلم وأن لسك دين كاو برازنا كأدين جماعة أدين سو أكي مجانا أكنس أما أكا ثبت المسد إيماني هي لشيء كرنجا ذلك بأنهم آمنوا جاء سنة إيماني adalci ba a ce a ah, dama can munafukai dama can ka bi annahum amanu thumma kafaru sai suka yi zuwa suka kafirce fa ku biya ala qulubihim fa hum la yafqahun anan sun yi imani yana iya ɗaukar ma'ana biyu ko dai imanin amanu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum kamar yadda wata ayar ta bayyana sun yi imani da baki da furuci amma zuciyar ba ta imani ba ko kuma sun yi imanin da imanin da ya bayyana muku kamar muminai ne amma kuma a hakikanin lamari ba haka bane sai sun makafaru sai kafircinsu ya bayyana lokacin da suka bayyana kafirci Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa فما لكم في المنافقين في أسل والله أرسلهم بما كسبوا a أن تهدوا من من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أزمن من ذرها ما صلى الله عليه وسلم أكل وسمسا عليه لتكذو garin Madina da suka zo sai suka zo wajen manzan rama salakalan suka nuna imanin suka nuna cewa sun gaggata manzancin bayan wani lokaci sai suka yi ridda a cikin zuciya amma bai bayyana ba da suka yi ridda sai suka ce da manzara hana sallallahu alaihi wa sallama ai mun ga many business opportunities a madina mun ga cewa garin madina gari ne da yake karɓan hada-hadan kasuwanci akwai hajojin da babu su a madina amma akwai shi a garin madina saboda haka muna neman uzuri mu je garin maka mu je mu siyo haja mu kawo garin madina domin mu juya taro ya koma sule sule kuma ya koma naira duk da dai babu naira a wancan lokacin sai dinari ko karin tsabin nan jiji shiru babu bayanansu su sai kwatsam daga baya sai aka ji labarin cewa sun bayyana kafirci ma'ana sun nuna cewa imanin da suka yi jiya ƙarya ce suke yi dama a wata riwayar sun har sun ɗauki haja sun nauta ƙasan siriya domin fatauci wasu daga cikin sabon mazara masu sanar da suka ji labarin sai suka ce a ah, to ai ga dama ta samu tun da sun zo sun yi wannan aiki na munafunci me zai sa ba za mu je mu kashe su a inda suke ba sai sahabbai suka tafi gida biyu wasu ke sha waɗannan fa bayan Allah ne masu imani sun bayyana imani me yasa za a yi musu haka wasu kuma suka ce ai munafuncin ya bayyana saboda haka ya kamata a fito na fito da su a gaban manzon rahma sallallahu alaihi ake wannan tattaunawar kwatsam sai faɗin Allah subhanahu wataala fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arsakum bima kafaru أتريدون أن تهدوا من أضل الله والله أرسل إيه مسألة رسولة تتكونا وأتن منافسي حرزاقوا كسجد أبي والسنة شواتي إيمان والسيرة في إيمان بايم والله أرسلهم بما كسبوا ألا يا رجايا تنترد تصور أيك بسك منافس ولا تنتظر ما إذا ذات يسن لا لا كما رد أيك شواتي كواشة كانت أجب من جرامة wannan ayar jama'a tana nuna mana wata sunna ta Allah sunnar ita ce munafiki ko ya daɗe yana munafinci sai Allah ya bayyana shi sai Allah ya tona mishi asiri gashi Allah ya tona musu asiri lokacin da sahabban manzon rahama sallama suke tsakiyar tattaunawa a kanku, sai Allah ya ce wallahu arkasahum bima kasabu masu hikima sun yi gaskiya da suke cewa wa mahma yaqul عند امرئ من خليفة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي زهير كناية شوالي قوم mutum wajen ɓoye wata ɗabi'arsa domin kar a gane domin kar a fahimta ko mun daren daɗewa sai asalin ɗabi'arsa ta bayyana in khairan fa khairan sharran muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da yake bayyana a fuskokinmu da zancenmu shi ne abin da yake boye a cikin zukatanmu Allah muke roƙo ya datar da mu da haɗin gaskiya duk inda muke duk inda kake a kowane yanayi da tare mu daga munafunci na zuciya da munafunci na addini da munafunci na ɗabi'a da munafunci na zamantakewa saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan har sai Allah ya kai mu majalisi na gobe insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna maraba da babban rawani da ya shigo na'am wakilin mai martaba kuma amini na a sarkin kudu duk da har yanzu ya ki mun rawan eh, ban sani ba ko sai kun sa baki na ta nuna gokan nawa domin a ɗan yaba har yanzu dai kuma kun san abin mamaki 2002 ko 3 wata rana muna tare ce da ya kamata a yi masa sarauta Hmm? so amma yana jin zuciyar ce ta riga ta naɗa mu ta naɗa ka kuma naɗin zuciya ya fi naɗin zahiri wanda zuciya ba ta naɗa ko so Allah ya taimake ka ina godiya da naɗin zuciya da ake ah, sarkin kudu amini na ne kuma ah, abokin zumunci sosai sosai ah, mun daɗe tare muna zumunci ne Allah ya saka da alheri da shi kuma ya wakilci mai martaba a wannan majalisi namu ah, Allah ya saka da alheri Allah ya tsara masarautar zazzau daraja da kima ya kara mana zaman lafiya Allah ya taimake mu a kan ɗan uwan mu kanawa su ci gaba da mana biyayya a wannan masarautar tamu ah, ina ganin babu laifi idan wakilin mu martaba ya ɗan ce mana wani abu ko da mun ci السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوكي نعم رنجدي رنجدي رنجدي الله يسلمك إيه تشكر قال لك شنو؟ يلا Thank you.

me kace muna roƙa masa muna roƙa masa sarautar mutanen zanzan eh kare da gaske Inshallah. Eh.